kamar yadda muka saba a yau muna karanta wannan littafi mai suna irshadu salif ila ashrafil masalik fil fiqh al imam malik wanda fadilatu shaykh shahabuddin abdurrahman bin muhammad bin askar al-maliki al-baghdadi rubuta rahimahullah ta'ala a darasin mu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shafi tsarki abin da ya rage kawai a maganan tsarki shine maganan jinin al'ada na mata wanda suke yi a duk wata ko kuma lokacin haihuwa to menene hukuncinsa ya hukuncinsa yake kamar yadda mawallafin wanda littafi ya rubuta ce faslo ga wani sabon fasali akan abin da ya shafi jinin al'ada na mata wanda ake kira haila yace la hadda li aqallil haidi babu iyaka ga mafi karancin jinin haila da yake zuwa wa mace kan nifasi kamar jinin haihuwa ne saboda haka ba a cewa kwana ɗaya ne ko kwana biyu ko kwana uku saboda mata sun bambanta kowace mace da yawan kwanakin da take yi da jinin al'ada saboda ka za ka iya samun mata da yawa a gida ɗaya jinin al'adansu ya bambanta wata za ta yi kwana ɗaya wata za ta yi kwana biyu wata ma sai ta yi wajen goma saboda haka ba za a ce ga takamaiman iyakacinsa ba sai dai abinda malamai suke faɗi ko da jinin ya zuba sau ɗaya ne to wannan ana kiransa jinin al'ada kuma shine mafi karanci a cikin jinin haila bi ma'ana ya zuba sau ɗaya wajen da ta saba ko ta san jinin al'ada tana ganin jinin ya zuba ta shi ne tunda ba wajen fitan jini ba ne in ba da lalura ba ba yadda za a yi jini ya fito ta wajen saboda haka in ta fitar da jini ko da dukkan wahida bi sun kuɗa guda ɗaya ne to wannan za ta lissafa shi jinin al'ada wata in ta yi wannan a wata ɗaya shi ke ba za ta sake yi ba kuma sai wani wata wata ko sai ta dauki kwana da kwanaki wata yana zuwa mata da yawa wata baya zuwa mata da yawa haka suke sun bambanta ba ma da yake mafiya yawa kwanakin nasu daban-daban ne shi yasa yake babu iyaka ga mafi sa kamar jinin haihuwa ne wata tana haihuwa in ta zubar da jini shi ke ba za ta sake zubar da shi ba to kaga akwai bambanci wa asaruhu amma mafiya yawan jinin haila kwanakin da yake yi ne kamsa da yau man kwanaki goma sha biyar kwanaki goma sha biyar yake yi baya wuce haka in ya wuce haka ya zama ciwo saboda haka a cikin kwanaki goma sha biyar za ta zubar da jininta sannan ta yi wankanta ta ci gaba da sallah idan kuma ya wuce kwana goma sha biyar to ya zama lalura sai ya nemi magani to kamar yadda malam ya faɗa kenan haka mafiya yawan malaman fiqh ka fata amma abinda malaman hadisi suke magana a kai shi ne jinin al'ada na mace na haila bai wuce kwanaki shida ko bakwai saboda hadisi da ya zo kai tsaye yanzu wannan kwana sha biyar din in ka ce za ka nema masa nasi kai tsaye cikin ayan ƙur'ani ko cikin hadisi ba kun kuma shari'a idan tana da ƙarfi aini dama ko dai ka same ta a cikin qur'ani ne ko kuma ka samu a cikin hadisi hukunci na musulunci ana samu ne a cikin qur'ani ko kuma a cikin hadisi shine al-hukmu shar'i sai dai akwai al-hukmu al-wada'i wal taklifi al-hukmu taklifi shine wanda yake kai tsaye abin da yake wajibi abinda yake mustahabbi abin da yake haramu abin da yake makaruhi kun ga waɗannan abubuwa ko abin da yake halal kun ga waɗannan abubuwa su ne ake kiransu alhukumu taklifi to in za ka kafa hujja a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to dole sai ka lura da ayan qur'ani ko hadisi kai tsaye maganan wani ko mai girman malamin zai yi wahala ya kasance cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu inda ake dan samun bambanci ciki amma mafi yawa malaman fikihu suna ɗaukar